sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da takwas daidai da sha bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na tamanin da shida daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari allah madaukin sarki gafarta mashi sharhin da ashekhu dr salih buna fauzan buna abdullahi fauzan ya yi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin gaban da bala yake bayani dangane da tsantsan aƙidanmu na ahadu sunna wanda ita wannan aƙida ta sha bamban da ƙidan khawarij da aƙidan rawafit da ƙidan mu'tazila da sauran batattu da suke danganta kansu zuwa ga wata shari'a ba ta annabi ba ita wannan aƙida al'imam al-barbahari yake cewa wasam'u wata'a lil'a'immati fi ma yuhibbullah wa yarda a ahalus sunna ta karantar da su sauraron umarni na shugaba da kuma yi mai ɗa'a cikin abin da allah madaukin sarki yake so kuma yarda da shi yana daga cin aƙidan mu mu ahlus sunna ita ce wa man waliyal khilafata bi ijma'in nasi alaihi duk mutumin da ya zama shine khalifa al'umma baki ɗaya sun haɗu sun yarda da cewa shi zai jagorance su wa ridahum bihi kuma sun yarda da shi fa huwa amirul mu'minin wannan shine amirul mu'minin la yahillu li ahadin an yabita laylatan bai halarta ga wani musulmi ya kwana dare ɗaya ba wala yara an laisa alaihi imamun ba tare da yana ganin akwai imam tattare da shi ba barran kana au fajiran wannan shugaba mutumin kirki ne ko ko fajiri ne koya yake inda yau an waye gari shi ne shugaba ko to magana ya ƙare shi zai zama jagora shi zai zama mai fada a ji shi ne wanda za a yi mabiyayya ba ta yadda za a yi mai tawaye yi mai tawaye to saba ma ƙida ce ta ahalus sunna wal jama'a allah maɗaukin sarki taimake mu tumala ya fara mana sharhi dangane da wannan nagartacciyar aƙida a inda ya kasafa mana yadda ake samun shugaba a cikin wannan addini na musulunci mun ji al'amari na farko da na biyu yau sai mala ya ce al'amuru thalith al'amari na uku iza ta ghallaba wahidun minal muslimin idan aka samu wanda daga cikin musulmi ya yi rinjaye ta hanyar juyin mulki ya kwaci mulki da ƙarfi da yaji mun gani ko kuma an zo ana zaune ana kaiwa da komowa a shi ya shirya mutanen shi nan da nan kawai sai suka yi mai mubaya'a ila cikin dare suka yi mitin Da shi kenan kawai shi ne shugaba an gano wannan da kyau ku? wa akhda an nasu li imaratihi kuma aka samu mutane sun mika wuya ga shugabancin shi fa innahu yakunu amiran wa imaman lahum wannan shi zai zama amir kuma shi zai zama imam ya zama jagora na al'umma mai fada su ji mala ya ce mislu ma hasala min abdulmalik bin marwan wannan kwatankwacin abin da ya faru kenan da sarki abdulmalik dan marwan fa'innahu lamma hasala liktilafi ba da wafati yazidi bin ma'awiya saɓani aka samu a bayan mutuwan yazidi dan mu'awiya ana ta ɗauki ba daɗi wanda ƙarshen wannan ba sun ina son mu samu lokaci mu zo mu tattauna dangane da ita wannan ƙabiya ɗin an gani ya hulafa na banu umayya suke ya hulafa na banu abbas suke an gani to amma ba wai za mu zurfafa ba ne saboda muna da gaban yin waɗannan maganganu a cikin hikima an gane wannan sai dai <clears throat> wasu daga cikinsu to za mu ɗan tattauna ko da ba yawa ko da sama-sama ne allah ya taimake mu to sai mala ya ce fa'inna abdulmalik bin marwan bin alhakam shi abdulmalik ɗan marwan ɗan hakam kama bil'amur shi ne wanda ya tsayo da jagoranci a matsayin shi na shugaba wa kana rajulan shahaman haziman qawiyan mutum ne wanda ya zama mai zafin nama mutum ne mai karsashi sannan mutum ne wanda yake da yi da gaske wani fa'allahu bihi kuma haka Allah maɗaukin sarki ya amfanar da al'umma shi saboda wannan ƙoƙari da ƙwazo na shi idan Allah ya jarrabce ku ya zama shugabanku yana da son jiki ku kun shiga uku ba inda za ku an gani ba inda za ku dole ya zama <clears throat> very active haka amma in ya zama kawai a daidai inda ta samu kawai ba matsala a yi ku to ba inda gayyanku za ta Allah ya kyauta wanqa'adat bai'atahu nan da nan al'umma suka haɗu suka kulla mubaya'a suka bi shi abdulmalik ɗan marwan ɗan hakam a matsayin shugaba ne wasami al na lahu haka musulmi suka saurare shi wa ata'u kuma suka biyayya fakana fi dhalika khairul lil muslimin yin haka shine mafi alheri ga musulmi an gane za mu zo mu joye mai faru ne <clears throat> har aka waye gari ya zama shugaba a haka waɗannan abubuwan za mu tattauna su ko da kuwa mun gama wannan gaba za mu shiga wata gabar da izinin allah haka za mu wannan mataki ɗaya bayan ɗaya mu zo mu tattauna allah ya taimake mu mala ya ce fahazihi hiya turuqul lati sabata biha wilayatul imam kunga waɗannan hanyoyi to su ne hanyoyin da suka tabbata da ake bi wajen zaben shugaba da zai mazama jagora imma bi ikhtiyari ahlil halli wal'akad akad, ko dai ahalil halli wal'akad da su zabe أو bi an ya السابق اللاحق ko kuma shugaban da ya gabata ya zaba ya ba wani ya zama waliyil ahad din shi wa imma bi an yataghallaba wahidin min al-muslimin ko a samu ɗaya daga cikin musulmi ya rinjaye hina ma kunu lahum imamun ya zama shine shugaba kuma al'umma su yadda da wannan shugabanci su bi shi wa yakhda'un nasu lahu kuma a sawa mutane gaba ɗaya sun bi shi wa ƙado lahu su mara mai baya to a irin wannan yanayi fala juzu ahadin an asa a lokacin bai halatta ga wani ya ce bai yadda ba al'umma mafi yawa sun yadda sun bi shi eh, to kai bai halatta ka ware ba kana warewa jininka ya halatta an gane sau da wannan wari wanda kai za ka raba kan al'umma dole sai an samu wasu daga cikin waɗanda suka yadda da jagorancin sun bi ka ko da sun amince da za su bi za a samu wawaye daga cikin al'umma wanda ba san addini da rayuwa ba su ma za su bi daga lokacin an samu shakul asal musulmi duk wanda ya jagoranci wannan a musulunci jinin shi ya halatta an gano wannan da kyau ku bai halatta raba kan musulmi ba ko ta wata hanya ko ta wata hanya ƙurewa ga ce amma abin da ba a dace bai dace ba ku kuma ba haka ya dace a tsari ba to bai halatta ka zo da abin da zai raba kan al'umma ba don dai kai san ranka dama annabi ya riga ya faɗa ya ce shugabanni za su zo nan gaba wanda za su riga harka na son zuciya mun gani to wannan harka nasu na san zuciya biya halattar da ya masu tawaye ba sam wannan aƙidan mu nemo ahlus sunna wal jama'a wannan yasa da inda shugabanni suke tintini tun da aka yi duniya ba waɗanda suke cuta suke zalunta irin ahlus sunna wal jama'a kowa ya san wannan tintini sau da ahlus sunna ba ya daga kara sau da abin da annabi ya gaya mana kenan lokacin da annabi yake ma mutanen madina magana ai maganan da ya gaya musu kenan ya ce nan gaba duk wanda ya tsawon rai daga cikinku zai ga saɓani mai yawan gaske ya ce za ku ga san kai abin da ya kamata a baku ba za a baku ba suka ce ya rasulallah ba ma ta da ƙayan baya mai tawaye bai ce a'a kwakwar ko ba ku su kuma khawarij sai ce ina wallahi ko da musulunci zai kife ko da al'umma za su ce, su wannan abin da suke tsammanin haƙƙinsu ne sai an ba su an gane misali yanzu ba zaɓe ne aka yi a gambiya ba aka kada shugaba mai ci duniya duka ta yadda an kasai banda ma duniya shi da kanshi ya yadda ya kadu amma daga baya aka ziga shi an gani ni na san dalilin ziga shi don ziga shi aka yi saboda ya kawo da kusan gambiya mafi aksarin mutanen gambiya musulmi ne mun gani in ma ka so ka ce duka don kafaran gambiya 'yan kaɗan ne sannan gambiya ba a rigiman addini ko wani fitina kowane iri babu mutanen suna zaune kalau <clears throat> ko mafi yawancinsu suna kan wannan aƙidan ne ya sa shugaban ya shekara 22 yana masu kama karya suka rabu da shi yana yin da ya su yanzu da ya fada zaɓe har ya yadda ya fada zaɓe sai daga baya ka ziga shi aka ce kare yadda kuma ku san duniya kuma ba za ta bar shi ba yanzu mai zai biyo baya za a fidda shi da ƙarfi da yaji haka to fidda shi da ƙarfi da yaji zai halatta da mai jinin musulmi a ƙasan ƙasan yadda take tare to yanzu za a shigar mata da wasu sojoji na ƙasan waje wanda ba su ba to kuma kai ka san duk inda soja ya shiga to sai Allah ƙur'ani ya gaya maka innan muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha azilla wallahi in ba sa yi ba kasan nan sai ta zama kamar Somaliya, ko da zama Libya dan sanda za a yi wannan bannan turawan da suka ziga shi Faransa na ciki kun ga wannan da kyau ko to matsalan da zai faru suna shiga za su waro su ƙungiyoyi kuma su ba su makamai cin da a lokacin ana hayaniya ƙasan ta gama zaman lafiya kenan wannan ya haya jami ba alheri ba ne ga mutanen gambiya an gano ba alheri ba ne domin kawai don kai ka samu mulki ka haifar ma al'umman ƙasanka da ruɗani wannan ba adalci ba ne wani kuma ba daidai ba ne kamata ya da ya ji an ce an ɗauke shugaban da ya ci an kai shi wata ƙasa gudun hijira har zuwa ranar juma'a kamata ya ce to ya sauka in dai yana kishin ƙasan kuma in yana kishin al'umman ƙasan na gama ko ƙasan senegal kaɗai za ta iya koren shi ita kaɗai alantana kasashen afirka ne duka fa ya zai iya da su ko najeriya da tafi kowace ƙasa yawa da ƙarfin soja a afirka idan ƙasashen duka suka haɗu alasai sun yi rigar kasan nan in suka haɗu su duka bahaushe ya ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi to ballantana kuma a nan sarkin yawan kuma shine sarkin ƙarfi an gani ya kamata ya haya jami in akwai masu gaya mai gaskiya su gaya mai jagoran da zai ragargaje shi ba janar ne ba gano wannan da ku janar ne kuma hasso nawa ya je yana roƙon shi yana lallashin shi wallahi sai ya kwace mulkin na hannun shi kuma su shi mulki a hannun ya haya jami ko to shine ruhin dimokuraɗiyya a afirka domin zai mu ba muna goyon bayan demokaradiyya ba ne allah ka rusa demokaradiyya nan karo ne ya ci a su da suka yadda da ita shi ne muke magana yanzu an yi zaɓe a najeriya an kada jonathan ya ba da mulki ko in yaya jami ya ƙi ba da mulki to jonathan zai koma yana zai ya na kashi nima da naja an yi zaɓe a ghana an kada mahamma john ko to shi ma zai koma yana mai shi zai yatsa me yasa ya bayar amma yau idan suka haɗa ƙarfi suka koriya haya jami to yanzu duk wanda aka yi zaɓe zai ji tsoro nan da nan zai me zai bayar don ko in ya daure yake bayarwa jiki magayi lauren bagbo a cote d'ivoire shi ma ya yi haka amma ya nasara abin da ya kamata ya dauka kenan wallahi ba zai nasara ba don waɗanda ke ziga shi gaya mai suke yi ko yaƙi za a ba abin da zai faru an gane yau da yana da goyon baya irin na ƙasar rasha kuma ya zama yana da kan iyaka kai tsaye da rasha to da bi da matsala sau da yau an waye gari duk inda ba a san a kai mahari a ƙasan siriya sojojin rashi ne ke tsaron wajen amma kana nesan duniya a shekarun jiya ministocin tsaro na kasashen afirka sun yi taro da faransa me wanda yake alamtawa ya shirya dole za a yake shi an faji an ɗauke don da Janaral buhari ya je ƙasan lallashin shi ya ƙi yadda da suka tashi tafiya sai suka tafi da zaɓaɓɓen shugaban ƙasan yanzu me yake alamtawa in ya haya jami'a da hankali eh sun shirya yaƙi ne mun gani sun shirya yaƙi kuma na rantse da Allah ka ga yadda ake kamo kaza a kulki haka za su kama shi haka za su kama shi an mai tayin ya sauka a mulkin nan ya zo najeriya za a ba shi mafaka ya tabbacin shi a abuja ko ba abin da za a yi mai ya ƙi yadda aka ƙara ziga shi aka ce najeriyan da tema castelo abin da ta mai kai ma za ka koma can domin ba na aka lalata castelo ya ba da mulki obasanjo je kawo shi ya aje shi bayan kwana biyu kuma yi mika shi ba kai ma ka za su yi maka na kawo muku wannan bayani ne don ku gane wannan a dimokuraɗiyyance kenan dole a koriya ya jami amma idan da ana bin ƙa'idan musulunci ne da ya ce ba zai sauka ba sai a ce tuje ka allah ya isa babin da za a yi mashi haka zai cigaba da mulkin an kara zaɓe ma ya ce ba zai sauka ba ya ce to jeka ka <laughs> yanzu ina ganin kila kun fara gane wannan aƙidan tamu ko wanda zai ce a'a dama nan ka nufo iyakan inda na nufo kenan ba abin da za a mashi yanzu misali ba an sa ƙa'ida za a zaɓe duk shekarar huruɗa a najeriya ba yau ana kai shekara hudu sai buhari ce ya soke yaushe za a zaɓe ce sai ran da ya sa ba wanda zai tambaye shi inda tsarin musulunci ne sai ce sam'an wa ta'a ta ga shekara hudu aka ce bai ya batun zaɓe sai ce ban kar wanda ya ma magana ba sai ce sam'an wa ta'a <laughs> jawa kun gane shi kenan in ba da za a yi zaben kawai sanar ya ci ba zanga-zanga saboda me ƙa'ida ta ce idan shugabanku yana sallah an gani shi za duk abin da ya ko ba mu ga laifin shi ba kuma za mu ba shi uzuri to wani shi ne jama'a mu ahalus sunna ne an gane ya ta ce a mu amma duk wani ɗan dimokuraɗiyya yanzu ya ƙosa a wuce wannan wajen don ji yake kamar kana watsa mai tafasasshen man gyaɗa an gane domin ya ce a da yanzu kuna cewa shugabannin su yi ne a koma ma mun ce su ba za su yi ba saboda dimokuraɗiyya suke yi idan da tsarin musulunci ne ba maganin cire shugaba ba sam ba maganin da shugaba jama'a an gano wannan da kyau ku bari buga muku wani misali yanzu ƙungiyar khawarij na kasan nan suna da shugaba aka kashe shi sai suka ɗaya haka ana nan ana tafiya sai wasu daga ciki sai suka bangare saboda abin da ake a ciki sun ce ya saba wa musulunci sai suka naɗa nasu shugaban haka to yanzu inda musulunci suke ba khawarijanci ba to shi na biyun nan bai halatta ba an gano wannan da kyau ku. to amma sun kawo dalilai da hujjoji da yawa sun ce yana kai wa musulmi hari yana kaza kuma duk abin da suka faɗi gaskiya ne ko ƙarya ne ma gaskiya ne bai halatta kana gwamnatin musulunci kana kashe musulmi ba ba haka ba kashe musulmi sam ko mai yayi sai in ya taba dokan Allah ne ba ra'ayinka ko wani abu naka ba jama'a mun gane gidan sun ce sun kai hari a masallacin da ke cikin jami'an maiduguri wai dan ana goyon bayan demokuraɗiyya a ciki to ba tambaya wata aya ce a cikin alkur'ani ta ce ana goyon bayan demokuraɗiyya kai harin bom a kashe mutane wani hadisi ne a bisa fahimtar wa kun ga tsaban hawarijanci ko in tun da suke ba su taɓa zuwa da abin da yake hawarijanci ba sai wannan wannan kaɗai ya tabbatar da su su hawariji ne kawai dan abin da baka so a ranka ai annabi yana zaune a garin makka abin da ake ya girmi demokaradiyya saboda boton gunki ake yi ko ba boton gunki a ka'aba saboda tsaban gumaka 360 ne ma akan ka'aba a ciki kuma cike take da gumaka da hotuna daga ciki akwai hoton annabi ibrahim rike da kibiyoyin tsafi amma annabi haka ya shekara goma sha uku a garin ba mu taba jin ya kashe ko kazansu a ka'aba ba don suna shirka ƙurewa ka ce dimokuraɗiyya shirka ce ƙurewan hukunci haka annau ba mu taba jin haka kawai ya shirya farmaki ya mamaye wasu mushirkai ya ji ya kashe su ba in ko akwai a nuna wurin jama'a duk sanda musulmi ya shigo cikin masallaci ya shigo cikin waje mai aminci ma jama'a suna cewa aka yi maganin za su kashe mutane duk wanda yanzu farfesan da aka kashe maganin su yayi duk jama'an da ake kashewa haka siddan sai maganin su ne dama idan kai magana ka soki wani dama hukuncin kisa ne a kanka a dokan musulunci cikin Kur'ani da hadisi jama'a kuna bayyantar wannan to kaga hatta isu yusu ma ba musuluncin suke yi ba walantana kuma ka ɗauko ƙasashen afirka duk ƙasan da aka yi ma shugaba ta waye ku ƙasan na ba ta ƙara zaman lafiya shi ne ƙa'ida ku ɗauko libya kunga ga libya har abada libya ba ta koma daidai ba kaga yadda somaliya take haka za ta zauna su ma mutanen somaliya an ziga su ne suke ma nasu shugaban tawaye ba mu shugaba tawaye ba musamman in yana sallah an gani shugaban somaliya na wancan lokacin wasan sunan shi sayid bare musulmi ne ko kafiri ne sayid bare musulmi ne suka mai tawaye jiyan da kasan da koma turawa da yake fajirai ne sai suka ware wani waje sunan shi somaliland ba a hayaniya a wajen zaman lafiya ake yi tunan kafirai suke da sauran jami'an gwamnati da sauran fasikanci da fajircin da suke yi a somaliland suke kuma duk ƙasa ɗaya ce amma duk inda musulmi suke sun kitsa wutan bala'i me yasa wannan wutan bala'i ta tashi musulmin ne da kansu suka mara baya na yi ma shugabansu tawaye an gane haka ya faru a libya haka ya faru a ƙasan syria kaga ƙasan masar haka za ta zauna cin wannan hayaniyan ku rubuta tunusiya ma za ta fada cin da sun yi an gane wannan duk zalincin shugaba fa shi yasa waɗanda suke ƙoƙarin wai su sa mima shugabanmu da shugabanninmu na ƙasan nan tawaye wai sun yi kaza sun yi kaza ƙaryanku ta sha ƙarya mun gane ko maƙiya ƙasan nan ne ba za mu shugabanninmu tawaye ba abin da ke tsakaninmu da su su ne a sam'uwa ta'a za mu saware su kuma za mu masu biyayya za mu masu addu'a za mu masu fatan alheri inda suke kuskure kuma mu wasu uzuri malan ka bar wannan magana za su taba ka ba komi mun gano wannan da kyau ko ba komi ko me aka yi za mu bar aƙidanmu ne da an taba ni za mu bar aƙidanmu ne da an taba ka duk abin da aka yi a sam'uwa ɗa'a jama'a muna fifita aƙida akan abin da ranmu yake so ya kamata ku san wannan ko sun zo sun maku rusau ko bin nau suka yi ai eh, mun sani ai baki da hume ne mu ba muna da mitocinmu na awa aitintin muna sani jama mun gano wannan da kyau ko muna sanayi ai muna kan maki ne kasayin za a gudu za a ce on your own your mark to muna kan mark dinmu ne yanzu muna redi ne kawai set shi kenan kawai ba ruwanmu kawai ana faɗi magana ya ƙari ba ruwanmu da waɗannan abubuwan sai dai muna ba shugabanni mai shawarwari in sun ƙi ɗauka sai mu ba su uzuri da fatan alheri haka muke mu kisa kowa ne suka samu mulki ko da yanzu za a waye gari pdp ta ansa mulki ko kaga wannan inda yana sallah iyakan uzurin kenan malam ko kaza mu ce ko shi ne jama'a sun jayarci aƙidanmu ne idan muka zo muna faɗin aƙidanmu sai a ce muna goyon bayan wata jam'iyya ne ina romu da wata jam'iyya ana maka magana aƙida yanzu malam ka ka taɓa gan laifin buhari ba aini ko makaruhi bai taɓa yi ba a cewa abubuwan da yake ni ban ma san makaruhin da ya ba ballantana ya kai ga laifi har yau yau da malam albani ya gaya mana ya ce siya shekara hudu yana kwaskwas da kwaskwarima yanzu tsaron daji ake yi to kuma ana tsaron daji kowa sai ya haƙura fara za ta rasa wajen zama wance za ta rasa kaza za a buge bishiya za a baro da shekan kuciya za a yi hasbiya za kun gano wannan saran daji ake yin sai an yi haƙuri in kuma ba za ka yi haƙuri ba duk abin da za ka yi ka yi kun sa ko lokacin da muka zo muna ba da haƙuri muna a yi haƙuri a yi haƙuri aka ce oh, ko ba ku iya komi ba sai ba da haƙuri muka ce to mun janye haƙurin abin da za ka yi kai koko don allah kana kuka sharaf-sharaf babu daɗi a ce da allah wani ka yi haƙuri ba daɗi ba sai ka wayin ce dama ka gaji da kukan gaji <laughs> to wallahi ba ɗaukun ma haƙuri ba sai da kwano biyu ina yi in aka baka ditsiyan ka daina kwana goma ka daina kukan za ka haƙura ba don Allah ba to ba gara ma a ce wallacin da malamai sun ba mu haƙuri wallahi shi ne muka haƙura yawwa an wayance kenan amma ga ce ko kenan kullum ku ce wai a yi haƙuri a yi haƙuri haƙuri har yaushe a haƙuri har a yi nasara mun gano wannan da kyau ko haƙuri har a yi nasara ina fatan mun gano wannan da kyau har zuwa sanda za a yi nasara sannan za a daina haƙuri sa kun ji tsarin yadda gwamnati yake yau da duniya ana bin tsarin musulunci ne ko to ya haya jami ba za a kore shi ba za a yi ne za a rabu da shi ko sau ɗari ya ce ba zai ba da mulki ba ba abinda za a yi mashi lauren bagbo na Kodibo da ya ce ba zai ba da mulki ba da yana sallah kun gane to da harbatan tabaran musulmi to gara harbi da shi an gane lokacin da jonathan ya ce ya ƙara lokacin mulki da yana sallah ƙale shi za a yi ta ma dimokuraɗiyya ba ta yadda ba to yanzu tsana tsarin demokaradiyya ne cinna tsarin demokaradiyya ne to haka za a haƙura a bi shi to ko yanzu kuna bin demokaradiyya ne a musulunci muke yi shi ma shugaban ƙasa ai ba demokaradiyya yake yi ba me yake yi musulunci yake yi domin yanzu misali ya ga ce da musulunci da demokaradiyya wani za ka ɗauka zai ce musulunci an gane ko ba mu taɓa ganin shi na bauta ma demokaradiyya ba sai dai tsarin da ake bi ne aka ce tsarin na menene na demokradiyya ne kuma duk wanda yake kasan nan har su 'yan boko haram demokradiyya suke bi a yi ya ga daga san wannan bindigan da suke harbawa ka ba ka yi ta aina aka yi ba kasashen yahuda suka yi ba in kai saiti sai bature ya ce kai dan boko haram kan matsa wannan harsashi zai fita yanzu yana bin umarnin wa ya bi demokradiyya shi ma mai hukuncin wanda ya ɗauki dokan wani wanda ba ta Allah ba kawai sun raina mutane ne sai a ce kai kana demokradiyya saura ka jininka ya halatta da abin da zai zo ya kashe ka shi ma demokradiyya ne ko wuka yanka ka da ita ai ba ture wukan kun gano wannan sanayin so samu ne a musulunci ba a kashe mutum sai an kai shi kotu ba a yanke mutum hukunci a bayan idin shi sai in kafiri ne amma musulmi ko da munafiki ne kaga dai sa abdullahi dan ubayi qur'ani ya ce zalika bi annahum amanu sun mame kafaru amma annabi bai ci a ji a kashe su ba haka suka gama suke ta mutuwa da kansu to ko da musulmin najeriya a hukuncin hawari sun zama kafirai ba wanda ya ci a kashe su shi sa addininsu daban addinin musulmi kuma walaya daban ba iri ɗaya ba ne kwata-kwata malam suna baji a ah, ko ba sa ji ya Allah yana ji yayi inda ma kana yi dan wani ne kama kara mala kama kara ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ko to bai halatta ga wani shugaba ko da azzalimi ne shi ba bai halatta ga wani ɗan ƙasa ya mai tawaye ba muddin tawayen nan za ta haifar da matsala cikin al'umman musulmi kun ji ka'ida amma shi ya halatta kuma ya bari a zubar da jinin musulmi bai halatta ba yanzu abin da ya kamata ya haya jami'ai in shi musulmin arziki ne shine irin abin da na usman ya yi da ya ga za a zubar da jinin musulmi ya ce ba ni ba ne eh, to a kashe ni sai ce ba mulki ba ne to na sauka ina za a bani a najeriya ya har tarkato ina shi ba ba shi kada za a ba ba aƙalla in zai zo ƙasan nan aƙalla bai zo da mutane bai zo da mutum ɗari ba da 'yan uwan shi da masu taimakon shi x ɗin shi duka ba da su zai zo fa kuma din najeriya za ta ba su komi kai najeriya akwai kuɗi ɗaukan ɗawainiyar shugaban ƙasa ba ƙarama yake ba ne yadda ake ma shugaban ƙasa haka za a mai komi ba komi kawai da in zai fita ne zai fita ne zai fita ba jiniya shi ne kawai bambanci koko irin wannan shugabannin sun zo ba sa fita sai ɗan zagaya mana ɗan dan ga wuraje kuma za ga yawo ma irin wannan za ga shi kanshi ma bai sha'awa ba don koyin ba sai don zai zama abin tsana a wani wajen ma in yaji an gane amma ba wani dalili ka faɗi zaɓe ka ba su mulki ba abin da za su yi maka ban tsammana akwai shugaban da ake ƙin jinin shi a ƙasan nan a duniya ma gaba ɗaya irin jonathan amma da ya ba da mulki akwai wanda ya damu da shi wallahi ko nan ya zo sai an tare an gan shi kun san dalili ba da mulkin da ya yi yau ana cewa ga mr jonathan ya zo yana shigowa nan kabbara za ku yi wallahi san da za ku kabbara ma ba ku sani ba ku san dalili saboda ya ba da mulki bai ja ba don ko kaza ba a kashe ba a zaben da aka yi allah ya sauwaka waɗanda suka mutu sun mutu ne saboda murna amma ba don zaɓi ba wallahi wannan ya sa kaga a duniya ke girmama shi in ma an ce ya ja wasu kaya sai a ce to amma ya ba da mulki mun gano wannan da ke ku ba wanda zai kama shi ko kwanakin baya da aka ce an gano wasu kaya da suka makale da aka wani cuwa-cuwa an shirya za a kai karan wajen mutum goma amma ba sunan shi kuma ya fito ce shi bai ja kayan kowa ba amma ba kayan nan suna nan kasar shirin burgu kenan mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace ina fatan kun fahimci wannan an gane yanzu kaga lokacin da aka yi musassar da wani juyin mulki a musulunci wani abun bai halatta ba bai halatta ba ba kai shugaba kawai a nijar an yi ma wannan ba'are irin wannan kun gano wannan da kyau ku su dauda malam wanke duk biya halatta a kashe shugaba don kai kawo mulki ba yanzu a nijar lokacin da baba tanja shine ko ya ce ba zai sauka ba biya halatta a mai juyin mulki a kore shi ba sai a kyale shi an gano wannan lokacin da sojojin nan suka hawa mulki ko biya halatta a matsa masu kuma su sauka ba <laughs> kai wani ce wai malam wannan da naku ya take zaman lafiya yau da za a kai 2019 buhari ya ce ba a shirya ba kasanta a cikin matsala ba a gama gyara ba ya ɗage zaɓe zuwa yaushe shi till further notice haka za mu shiru an ce yaushe ne zaɓe kowa zai ce till further sai nan gaba za a sa shi kenan kawai kowa shiru zai yi tab wanda ya ce ina fatan wai kuna gane abin da nake faɗa da za a zo yanzu misali a nan jihar kaduna a ce za a yi zaɓe 2019 sai yan rufa ya ce ya hana kowa tsayawa takara sai shi ɗaya sai a ce to mun yadda a pdp ya ce na hana jijjaman jihar kaduna ne shi kenan da za su zo a jihar kaduna sun ba shi automatic ticket su 'yan jam'iyyan shi kenan fa ba wanda zai ja yau da za a zo a ce an ba buhari automatic ticket shi kenan ba wanda zai ja ina gaya muku in fa a musulunci ne yanzu 'yan demokaradiyya kuma sai su yi maganarsa a demokaradiyya ya yake a demokaradiyya mu ba mu sani ba kaga yadda tsarin sarakunan gargajiya yake in sarki hau kujera sai ya mutu wala haka yake a musulunci ba? ba a cire shugaba in shugaba ne na sama na kasa-kasa ne ake cirewa su ma ba a cire su haka kawai sai da mai sai da dalili ba zai don yana fara da wane da wane da a faranta masu wane rai sai a ce an cire su ba an gani? wannan ya sa mu'awaye da ali ya ce ya cire shi ce bai ciru ba wani ya ce to ya kai ma shugaba ya cire ka me yasa baka cire ba ma'awe ne ce bai cire ba saboda akwai wasu burage a cikin gwamnatin da sai ya kawo da su tukuna ka san mutane ba san da wanda suke magana ba sai sai su ta maganganu na dakikanci in ba san da wanda suke yi ba akwai dalilai sama da dubu a ƙasa kai Allah ya kara bacin rana ran da za a haɗu a gaba da gaba haba saufa tara irin jaladil gubaru a tahatun farasaka amhimaru za ka sani billahi laziran da muka gaba da gaba ranar za ka gane kana kan ingarma ne ko kana kan kuturin jaki ai ai ya gada ta zanga gagagagala <laughs> wannan kada idan kai kadai ne yayi akwai ran da za a haɗu za a yi magana gaba da gaba wani abu da ake a cnn hard talk <laughs> mun gane wannan da ke ku wanda za ku yaudara ku yi ku yaudare su wannan ba su ke gabanmu ba akwai wasu manyan maganganu a gabanmu Allah madaukin sarki ya sa mu dace to ji wannan jama'a kun gane tsarin musulunci ko yanzu ne muna bin tsarin musulunci in tsarin musulunci muke bi ina zaune kawai yanzu ce jamilu na cire ka aladanci na sa malamin nan shi kenan ba wani wanda zai man magana ko shawara ba an gama inda na nemi shawara ne sai a yi ne sai abin amma in na riga na yanki to sai da zo cikin ladabi a ce alaga ta malam muna ganin wannan abin ya kike gani a duba ina ce kai na yanke ta ce sam'an wa in kuwa na ce ban yadda ba ba wanda ya ja kuma duk wanda ya ja ba je ne wanda ce a yanzu kai shugaba ne irin abubakar da umar a a level ɗinmu akwai shugaba a labin ɗin ku mutum biyu da za ku je unguwa annabi ya ce karku yi tafiya sai da wa sai da shugaba mutum biyu dole ɗaya ya zama shugaba ɗaya ya zama talaka ɗaya ya zama liman ɗaya ya mamu dole da shugaba idan kuka ware kuka ɓalle to ku ne fi'atul bagiya jama maganin nan fata da girma ne shi yasa girman tawayenka to girman hukuncinka an gane ko da mutum biyu ne aka ce wani shugaba ko a ƙa'idan biyayyen musulunci dole sai kai mashi da wannan tawayen ba in ya faɗa yanke ko magana ya ƙare in kuma ya zalunci ya sauka kan hanyar Allah to anan kuma la ta'atul makhluqin fi ma'asiyatil khaliq wannan gaban yana gaba shi kuma za mu zo mu ji inda shugaba ya sauka a kan hanya to ya za a dawo da shi za a mai biyayya ko ko za a tutse mashi in za a tutse mashi ya tutsin zai kasance sai an faɗa shi yasa kun ga aƙida abu ne wanda sai an zauna an koya ma an gaya ma yadda komai yake da yana daga ci abin da wasu suke ta surutu wai me ya sa lokacin janatan da ya ƙara farashin mai 'yan ƙasan nan suka fito suka tsaye da ƙasan mun gani a lokacin su gwamna nasir ahmad 'yan rufa'i sa daga cikin 'yan zanga-zanga a yi ko ba sa ciki ta ma yanzu da gwamnatinsu ta ƙara kuma ba wanda ya fito zanga-zanga me ya sa abubuwa da yawa daga ciki mafi mahimmanci a cikin aƙidanmu ra'isuna kana salli. yi mai zanga-zanga ko tawaye haramun ne dole kawai a haƙura an gano wannan dole a haƙura a fito gidan rediyo ko mujalla ko jarida ko a zauna a dandali ana zagin shi a aƙidan musulmi wannan haramun ne bai halatta ba shi ko iyalan shi bai halatta ba so da waɗannan ɗabi'a ne na munafakai su suka rika ma'annabu wannan don su me don su kayar da gwamnatin annabi ta hanyar cin mutuncin matan annabi waɗannan abubuwan bai halatta ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa qawluhu kun san wancan magana na ce muku za mu zo gaba za mu yi ta ku bayan rasuwan yazid me ya faru duk sai mun tattauna irin wannan mu dan kawo misalan waɗanda suka ansa mulki da ƙarfi kun gane ko wanda suka ansa mulki da ƙarfi kuma shikenan dole aka bi su magana malam barbahari ya ce bi ijma'il muslimin la tafham min haza annahu la budda min ikhtiyaril muslimin kulluhum malam ya ce karka fahimci fa anan in ana maganan zaben shugaba wai sai duk musulmi kowa ya yadda kaka fahimci wannan idan 'yan tsiraru suka ce mun ayyana wani ya ayyanu ana nufin shugaban da ya zama shugaba a ɗaya daga cikin waɗannan matakan ijima'in musulmi duka sun yadda da cewa wannan shugaba ne amma ba ijima'in musulmi su duka ne suke ne suke samar da shugaba ba zai iya yiwa wasu ɓangare su samar wasu ɓangare su kuma su yi su hutsari amma waɗanda suka hutsaran sun hutsari akan daidai sun saba abinda suka yi bai daidai ba dole yi mai su komo su tuba Allah ya taimake mu walakin ya hasilu zalika bi ijma'i ahlul halli wal aqd mala yace shugaba na zama shugaba ne idan ahlul halli wal aqd suka yi ijma'i akan shi yanzu idan za a zaɓi sarki lokacin da sarki Kano Ado ya rasu ai suwa ne suka zaɓi sarki ba kwamitin 'yan zaɓen sarki ba kawai an kai ma gwamna ne aka ce ga waɗanda aka zaɓa zaɓa a ciki amma ga na ɗaya ga na biyu sarki ya ce wanda aka zaɓen ta zauna mun gane shi kenan kuma kai yanzu bai halatta ka fito kai zanga-zanga cewa don menene aka sa muku sarki wana ba kenan waɗanda suke zanga-zanga lokacin sa sarkin kano sunusi sun saba ma ka'idan musulunci abin da suka yi ba daidai ba ne kuma da yake sun saba wa musulunci kun wani irin abin mamaki sun zarge shi da shi'a haka sai gashi kuma yana daga cikin na gaba-gaba da suka fara fitowa kuma suka rafki shi'a haka ne ko ba haka ba ne bai da alaka da shi'a jama'a an gane sarkin kano sunusi kawai wanda ya mutum ne wanda ya je karanta addini sama-sama kuma ɗan boko ne mai ra'ayi an gane wannan wanda yake tsayawa a kan abin da ya fahimta mutane ne masu hangen nesa da ƙwaƙwalwa da ababe iri-iri irin su nasiru yan rufa in kaga jikinsu dai kusan za ga jikin haka yake dai mun gane <laughs> wannan ne yau haka jikin nasu yake sai ƙwaƙwalwa ta amma kar ku manta duk soke-soken da ya rika malam jafar a baya ba fa mun yafe ba ne a wannan shi ne matsalar mu kuma yi ko da muna goyon bayan abin da mutum ya yi don muna goyon bayan shi don shi ne kaɗai sarkin musuluncin da yake hawa mimbari ya hudu ba mere irin na maka da madina ya jawabai nagartattu irin na duk wani limami jagora wanda zai iya wannan abubuwan a wannan muna tsara ma sarki su nusi ko muna san allah ya sa duk sarakunan arewa su zama haka larabci yake yi irin na shawa, wannan ba magana hasada ko maganganu yake nagartattu an gano wannan sai da kawai magana ɗaya ne kawai daina sukan gwamnatinmu an gano wannan da kyau ko yawwa allah ya sa mu dace in yana da shawara ya je neman masu shawaran ya basa, can su manya ne amma ka fito a jarida kana sarki kana maganganu irin wannan gaskiya ba ma jin daɗi wannan ba girman ka ba ne don kowa ya san mecece kujerar sarautar kano ba wai 'yan arewa ba a duk duniya duk inda aka san mutunci da musulunci kuma aka san sarauta da kima da jama'a ba wanda bai martaba kujerar sarauta nawa na kano na san kano kowa ya san wannan da bai kama da sarki ya rika sa baki akan abubuwan da babu ruwan shi ba in zai a bada shawara a je a bada shawara a me a daka manya su bada shawara isu isu ba za mu yadda a ce ga wani talaka ya fito zai zo ya zagi mai martaba sarkin Kano ba ba za mu yadda da wannan ba shi ma za mu hau kan shi irin wannan an gane za mu ce ba mu ba ne a je a samu babba a mai nasiha a ɗaka in ya ɗauka shi kenan in bai ɗauka ba sai mu ci aimi a yi haƙuri kuma a yi shuru kai makawari zai ce malamin nan fa ya kamata <laughs> a yi shuru a yi makawari jaji zai kaman ya narke fa to ya za ka yi annabu ne ya ce mana za mu samu shugabanni za mu ga abin da ya dace suna yi za mu ga suna yi wanda bai dace ba aka ce to za mu fada masa ya ce kara fada masa a kyale su to za mu yi annabu ne ya gaya mana mu kuma yanzu a duniyan nan ba wanda zai zo da magana wacce ta daidai da na annabi mu ɗauka mu aji na manzan Allah kowa bai isa ba in talakawa kowa yanzu ran shaɓace yake aka za ka gama hucin ka je matanka ta sace maka mu muna nan ina ba ta mun gano nan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace mala ya ce kalhasil fi ahadi abi bakarin kamar yadda abin ya faru zamanin abubakar ai waɗanda suka zauna a sakifatu banu sa'ida 'yan tsiraru ne ai suka zaɓi shugaba kuma ya zaɓu wakal hasil fi khilafatu usman kamar yadda abin ya faru a khalifancin usman fa innal ladina ikhtaruhu wanda suka zaɓi usman hum ahlus shura ahlus shura ne suna su shida a shidan ma mutum ne suka zaɓen mutum ɗaya ne saboda ali da usman ba su da ƙura'a su ne 'yan takara saura mutum nawa saura mutum hudu sauran mutum biyu suka ce dama ko za a zaɓe kar a zaɓa da su sai suka zaɓi mutum ɗaya a cikin suka ce fitar da shugaba shine abdurrahman Dan auf shi ya rika ganawa da jama'a ya fito ya yawo kan mimbar ya ce 'wa na aka zaɓa a cikinsu ma za su iya wannan an gane haka ya kamata a ce idan akwai dattawa da malamai da jagorori a ko'ina su ne za a ɗaura ma alhakin zaben delegate bayan siyasa ba a ce da ake da dattawan arewa ko sai su ɗauki dattakon da gaske kuma ya zama babu burgu a cikinsu mun gano wannan da kyau ko ba jaba ba bera duk waɗannan babu to sai a ce su fitar a kowace jiha suwai da tawa a kowace ƙaramar hukuma a kowace gunduma a kowace unguwa kun gane wannan waɗannan su za su zauna sai ce ga wakilanmu da su ne muka sa su zaɓi shugaba idan suka haɗu gaba ɗaya suka ce a mun haɗu mun ce gwamna ya ci gaba mu haɗu mun ce shugaban ƙasa ya ci gaban na duk ƙasan shi ke na magana fa ya ƙare ƙa'ida magana ya ƙare in suka ce sun amince ma shugabansu na ƙasa ko na jiha ko na ƙaramin hukuma ko na gunduma ya zartar da wanda yake so kamar yadda aka yi ma abdurrahman dan auf sai ya ce ya zartar magana ya ƙare shine ijma'in kai jama'a muna mu dimokuraɗiyya laifi yau eh haka za ku haƙura aƙidan muke faɗa kuma kun haƙura za a wuce wajen mahala ya ce wa humul baƙuna min al'ashira al-mubashiri na biljanna su ne sauran da suka yi saura daga cikin wanda aka yi mabushara da aljanna ikhtaruhu su suka zaɓe shi fasabatat imamatuhu sai imamancin shi ya tabbata walam ya tarid ahadun ala zalika ba wanda ya hau kujeran na iya ce bai yadda ba bal ajma'u ala imamati usman radiyallahu anhu su duka sun yadda da limancin saidina da khalifancin saidina usman ba wanda ya ja shikenan jama'a mun gane haka ake zaben shugaba jama'a haka ake zaben shugaba qauluhu da ya ce wala ya hillu li ahadin an ta lailatan wala ya eh, wala ya laysa alaihi imamun bi alata mutun ya kwana dare ɗaya. yana ganin ba shugaba a kan shi ba barran kana au fajiran shugaban nan nagari ne ko na banza wannan waje ne gaba ne mai matukan mahimmancin gaske da ya kamata a tsaya a nan naga bayani dalla-dalla don jama'a su gane domin an ce barran kana au fajiran yanzu dan iska zai iya zama shugaban ku eh in ya zama tube shi zai zama da fitina wannan sai Allah ya kai makatu na gaba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum